Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗi a makon da ya shige yau za mu jinginar da batun Firdausi wadda ta yi zargin an ƙwace mata ‘ya'ya a Bauchi domin mu shiga wani batun daban. ofishin daraktan gabatar da ƙararraki na gwamnatin jihar Bauchi ya ce bai ga wani abu na laifi da za a iya tuhumar ɗan majalisa Yakubu Shehu Abdullahi ko Yakubu Wowo da shi ba, domin haka ba zai gabatar da wannan batu a gaban kotu ba. Idan ita Firdausi tana da wani haƙƙin da take nema kan batun waɗannan ‘ya'ya nata, tana iya zuwa kotu ta shigar da ƙara kan batun reno. Wannan kenan. A wani ɓangaren wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da dama sun tuntuɓe mu kan suna son shiga cikin wannan batu cikin su da majalisar malaman addinin musulunci wato ulama ta ƙasa baki ɗaya ta Najeriya sun kuma bayyana niyyar rungumar wannan batun. Akwai kuma wasu saƙonni marasa daɗin ji da ɓangaren shi Yakubu Woyo suka turo mana. To amma na tura musu lambobin waya da adireshin shugabanninmu idan har suna da wani korafi ko zargi kan wani abin da aka yi ko kuma ba a yi ba a cikin wannan shirin. Kamar yadda muka ce za mu ci gaba da bibiyar wannan batun duk lokacin da ya taso. A yau za mu karkata ga batun wasu 'yan damfara ne waɗanda dubunsu ya cika a katsina. To amma ba a tashi kama su ba sai bayan da suka karɓe kuɗi har naira miliyan goma sha uku a hannun wani mai sai da kayan shafawa na mata. wakilmu Zahardin Sani ya tattauna da waɗannan 'yan damfarar da wanda aka raba shi da kuɗaɗen nan da kuma su 'yan sanda. Bari mu fara da jin bayanin da kakakin 'yan sandan jihar Katsina Salisu a gaisa ya yi game da kama waɗannan mutanen. A yau muna tare da gungu na wasu masu laifi irin na damfara a inda muka samu rukoke daga wani bawan Allah cewa ana kiran shi a waya da sunan cewa za a aura mai aljana tana da dukiya saboda haka ya kawo abin da ya mallaka wanda a takaicen takaitawa sun an san mashi abin da ya kai zunzurutun kudi sama da miliyan sha uku kamar yadda yake koke a ban ɓata lokaci ba muka fara bincike wanda daga cikin irin lambobin da ake kiran shi da su muka samu wata mace ita ma a nan cikin kasar mani da ta zama ita ma victim wanda ta hanyar ta ne muka fahimci cewa yana da appointment da ita da misalin karfe goma a ranar wata asabar wanda a irin wannan ne da hikimomi irin namu aka shirya cewa zai kai mata kudi dubu ɗari biyar wanda ba ta da su aka shirya aka je aka shirya aka kai waɗannan kudi da sunan za su karba ta wannan hanya ne Allah ba mu sa'a muka cafke su a cikin su akwai ɗa da uba waɗanda ke wannan aikin saboda haka zan gabatar muku da su ku ji daga bakin su wanda suna cin canza muryoyi ta mace ta yaro ta tsoho da makamantansu wanda ba sanarwa abu bane ba da yawa muna cewa ka tura recharge card har yanzu za mu gwada muku samfin na recharge card din da aka tura mashi. so a kokarin kama shi da ake yi yana ganin ya zo hannu saboda aka sai cire wannan sim card layin waya ya taune tunanin cewa ya lalata mana aiki wanda bai san daga nan muka fara ba suna magana ne a matsayin su rahanai din ne koko aljannu koko dai wakilan aljannu eh hakika suna magana ne da sunan cewa su aljannu ne tunda har sun yi magana cewa za su aura mai diya hmm. ta yasa suka zo hannunku Eto eh to kamar da na gaya muku cewa koke aka yi cewa ga halin da wannan bawan Allah wanda ya koke yake ciki wanda ta haka ne a muka bi sawun lambobin wayar da ake kiran shi da su aka kama su waɗannan mutane kuma a wani gari a nan katsina eh, ta bangaren shagari locust zuwa suke zaune a suna zaune a cikin garin katsina ta iya eh, nan wajen jan bango kakakin yan sandan jihar katsina to shi mutumin da aka damfara dinnan ya yi dogon bayani kan yadda lamarin ya faru bari mu fara jin kaɗan daga ciki a shirin na yau kafin mu ji ta bakin aljanun ƙarya da aka damƙe. Suna ka nake so ka gabatar mu. Suna na Musa. Na ka a wannan hedikwata ta 'yan sanda. Me ya kawo ka? abin da ya kawo ni na kawo kwamfilan ne kwanan baya saboda abin saboda yan uwana ne suka ga cewa sun san Allah ya man ruhin asiri to amma sun ga abubuwa na suna ta jaba suna ta jaba su rasa mai ke damuna so suka tsare ni suka ce in gaya masu me yake faruwa suka ta lallashi na na ce masu wallahi wato wani abu wani al'amari ne ni ban san yadda zan fassara shi ba abin ba ni san shi ina ki amma shi amma ya rike mu suka ce in gaya masu menene sai na ce masu wata rana ina cikin tahiya sai kawai na je an kira wayata da aka kira wayata sai na ga sai na ga wata namba namba da aka kira ni sai na murya tsohuwa ta ce min ita ba mutum bace ba aljana ce na taimake ta wata rana ban san ita ba mutum bace ba saboda haka za su taimake ni su ma saboda sun san cewa ni mutum ne mai san addini mai taimakon al'umma su suna shiga cikin ruwa suna shiga cikin ƙasa suna ɗebo damun da ma'adanin iri daban-daban saboda haka za su ɗebo su bani saboda taimakon da neman su domin in je in ci gaba da taimakon al'umma kuma abin nan suna son in yi shi bisa amana nema sun sanya na rantsuwa sun sanya na rantsuwa da billahi la ilaha illa kuma ka na rantsi ba zan gaya ma kowa ba su kuma ba za su ci amana ta ba to da suka fara maka wannan damfara eh. kuɗi suka ce ka tura masu ko koya sun ce man harko in mutum zai samu ɗaukaka zai haɗu da mutane iri daban-daban dole sai ya nemi shiri na kariya na jikin shi mm. saboda haka za su taimaka min da magunguna wa'anda zan yi amfani da su domin in samu kariya ko da wani ya nemi ya huda ni to Allah zai tsare ni amma dole sai an yi amfani da zuhata na sa wani abu cikin da za a so turarurrukan da za a yi amfani kuma suna da tsada cikin turarurrukan da za a saya. Kina sai ka rinka tura masa kuɗi? Sai suka ce man to abinda za a yi zan tura masu kuɗi hmm. idan na tura kuɗi su za su cika su ce su sau turarrukan kamar nawa ka tura musu na tura masu kuɗi a hankali a hankali akalla adadin nawa na tura masu kuɗi sama da miliyan goma ta yaya kake tura masu kuɗin an completing building sai su ringa directing dina ga nan sun gani na sa ka iri kaza na yi kaza na kaza exactly yadda nake sai su ce in te waje kaza in aje in na aje su za su zo su ɗauka in lokacin da za mu haɗu yi su za su gaya man yadda za mu haɗu da su yadda za mu ringa haɗuwa kuma suka yi man alkawari suka ce duk wanda za su ma irin wannan taimakon sai sun aura mai ɗiyarsu za su yi aljana za su aura min da ɗiyarsu kuma ba wani abu ba ne ba don kai in ɗauka cewa ko auren aljana wani abu ne na daban aure ne kamar mace tawa zanga komi eh, duk abin da na sani matanmu suna ma haka ita ma za ta yi ma duk kuma a lokacin kai baka gaya ma yan uwanka ba ga abin da ke faruwa da kai a lokacin wato wannan rantsuwa da suka sanya ni ita ta tsorata kake bayan ta tsorata ni hmm. abun gashi yana damuna a zuciya amma ba ni iya bayyana shi ka tunanin ka duk da aljannu kake magana saboda in ka gaya ma wani hmm. eh, ma suna iya kashe ka eh, eh, ko kashe ni ko ma wani abu haka dai aka ci gaba da tafiya to amma bari in tambaye ka a takaice me yasa ainihin suka ce ka rika tura musu wannan kuɗi me za su yi su suka yi ai na haɗe ma wannan tun kafin ka zo na yi mashi bayani sosai na ce mashi harko waya suka bugotawa da suka kira wayata suka ce min su ba mutum bane ba su aljanu ne su musulman aljanu ne rahane ne saboda haka na taimake su wata rana da na taimake su wata rana na ba su sadaka ba su tambaye ni ba to amma wannan abu da ne suna alheri shi ne suka ji daɗi suka ga su ma za su taimake ni saboda suna shiga cikin ruwa suna shiga ƙasa su ɗebo ma'adanai wa'annan ma'adanai za su ringa bani in je in ci gaba da taimakon al'umma kamar yadda na samu kamar yadda na saba a taimaki musulunci da musulmi to kamar ta ka fahimci waɗannan lallai ba aljanu bane ba ka sa su kuɗi kuma har kusan naira miliyan goma wallahi yan uwana ne suka ga abubuwa sun yawa sun san yadda Allah ya marihin asiri daga komi komai na ya taɓarɓare komai ya taɓarɓare saboda haka sai suka zo suka ta yi mun magana har da mahaifiyata take cewa ita ta rasa abin da ke damuna saboda ni ne ƙarfin jigon kusan al'amuran da duk yan uwana amma yanzu na kasa in taimaki mutane na kasa ni kaina in rike kaina ya wace sana'a ce kake muna sai da cosmetics a cikin nan garin katsina ko ko a ina a nan cikin katsina a santara market a mako mai zuwa za mu ji ƙarashin wannan bayani na mutumin da aka damfara sannan mu fara jin waɗannan 'yan damfarar da su ya cika a huta lafiya.